12 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Shugabannin ilimi da horo na balle yara na kira ga da suka baro guraren su dalilin rashin tsaro da su yi rajistan sunayen yaran nasu a cikin makarantu. Yara sha uku da suka toya a lokacin gobarar da ta ritsa makaranta FN ta maradi na samun kulawa babbar likitan jiha. takwas daga cikinsu na samun wanda suka yi mummunar konewa na ci gaba da jiya bangaren urgence babban likita na dauke da karin bayani a rahoton na musamman za mu taɓo batun tsarin nan na garci sahel da ya sama da ya ba sama da jandarmomi dubu takwas horo a ƙasar nijar a kan tsaro masu mu barkanmu da sake saduwa A cikin tsare-tsaren wasannin kwallon kafa wuni na biyar a game da gasar ɗaukan kofin duniya da za ta wakana a Qatar shekara 2022 'yan wasan Mena sun kara da 'yan Burkina Faso inda wasan ya tashi da wato kunnan doki Burkina ɗaya niger ɗaya a ɗazun a ƙasar maroka Wasan ƙarshe zai hada 'yan Mena da 'yan wasan Jibuti a birnin Yamai a ranar 16 ga wannan wata shekara 2021. Wasu mutane ɗauke da bindigogi saman babura sun kai ma ƙauyen Uru Gelayo da ke gundumar sai hari jiya da marece a cewar wasu shaidu da suka bayyana ma studio Kalongo a yau da sahe. Masu wuta da zamanin tsayin sun kwashe wasu awowi suna wa'azi kahin su cinna ma ofishin daraktan makarantar sakandare da gidan daraktan makarantar firamare da kuma wani ajin na daukan darasi wuta. Daga bisani sun ƙona gidan asibitin 'yan makarantar sannan kuma suka yi watsi da wasu ajujuwa a ma'aikatar meri kayan su wuce iyakar burkina faso majiyar ta kara da cewa ba a samu ko da mutum ɗaya ba da ya rasu sannan kuma ba wanda ya ji rauni a cikin wannan aika-aikar ɗaruruwan yara ne da suka gudu daga bani bango tare da mahaifinsu dalilin rashin kwanciyar hankali suke samun mafaka a balle yara inda aka rubuta sunayensu a cikin makarantun gundumar idi labo shugaban ma'aikatar da ke kula da ƙananan makarantu a da'irar ta balle yara ya ƙara jan hankulan uwayen na cewa su mai da hankali sosai wajen rubuta yaran nasu a cikin makarantu ƙadai firar su da hassan mummuni. d'entrée de jeu quand l'autorité nous a saisi. par ma hukuma ta tuntuɓe mu dangance da wannan al'amarin yaran mutanen da suka kuso daga su muka ce hakika yanci ne ga kowane yaro na ya kasance a makaranta. Sai na kirayi makarabai na cewa da mashawarta da shugabannin makarantu daban-daban na ballar yara. Na ce masu to duk inda uwaye suka kawo yaran su ya zan a nan ko kuma a wani waje inda cikin gundumar ballar yara ne a dauke su saboda yanci ne mun kididdige su cikin kusan makaranta goma na cikin garin ta kayu zuwa yanzu dai akwai wasu uwaye da ke ɗarin kawo 'ya'yansu amma a yanzu dai mu mun samu wajen yara ɗari a cikin makarantun nan goma gaskiya idan muka amince da karɓar su tunda 'yanci ne na kowane yaro ya samu ilmantarwa to su ma uwayen su ƙoƙarta su kawo wannan yaran da dama kuma su bibiye su don kar su gujewa makaranta. yara goma sha uku da suka toye daga cikin gobar da ta kone makarantar ifn a maraɗe na zaman jiya a babbar likitar jihar wasu daga cikin yaran da basu kone kurmusu ba na ci gaba da jiya a wato yayin da takwas da toyewar tasu ta yi tsanani ke samun magani a babbar likitar kamar yadda dikko doda babban likita ya shaida ma muhammad maman Akwai waɗanda suka kone da ake iyar saki a yau ko gobe ana iyar sakin wasu daga cikinsu. Ya fi kyau a ce ana gida da a ce ana likita domin ana iya kama da wasu cutuka. Idan yanayin mara lafiya yana bada damar a kula da shi a waje, kenan muna iyar barin shi ya fita. Wasu daga cikinsu da ke cikin madaidaicin yanayi muna a sakin su. Muna ci gaba da kulawa da waɗanda suke cikin mawacin yanayi har sai sun warke. Bangaren kula da mara lafiya na gaggawa akwai takwas da ke cikin hali mai tsanani in yi ɗakuna biyu kuna ganin wancan wurin akwai biyar da su bakwai ne biyu an sake su a jimilce su goma sha uku ne bayan biyar da aka keɓe biyu suna iya fita yau da yarda Allah kenan zai rage uku kuma daga cikin waɗannan da suke ɓangaren kula da fata na gaggawa akwai biyu saura da ake iya kaiwa ɓangaren da aka keɓe. shugabannin makarantu ifn ta biyu da ta uku da malaman makaranta da kuma masu gadin na ci gaba da ba da bayyanai kan gobarar a ma'aikatar 'yan sanda shugabannin da'ira ta dan isa da ke jihar maradi na shirye-shiryen daukan kwararrun matakai don inganta kudurin gwamnati na ruhe tsibirin na tonin zinar na dan isa dalilin rugujewar rijiyoyi 30 a gurin tonin a cewar adamu gero kahin rikewar tsibirin da'irar ta samu kudade masu yawa da ta gudanar da manyan ayyuka da su su kuma matasa sun samu abun yi ga dai karin haske da yamma muhammad maman Muna nan muna rawaita ƙudurin domin tada mutane daman an ba mutanen labarin rufewar barbalin. Eh kwarai kwa, Mary ta samu amfano sosai a wannan ayyukan abinda muke samu mun yi girkin ababuwa da dama, mun sayi tirela da dama da 'yan tunar zinarin ke saya don girka injinansu. Mun gudanar da wani binciken fasalin kwancin shimfiɗar ruwa. domin a yi wa garuruwa goma sha biyar horaji mutane na nan na jira har yanzu tuna tunanin matakan da aka gindaya don a kawo daidaito ga balbalin ba wata damuwa ga mutanen suna taron ganin an sake buɗa balbalin dalilin wannan wurin matasa da dama sun samu abin yi tabbas mu kanmu mun yarda da wannan wuri bai da tsari ya ko kamata a sake mashi tsari bana ba a samu da bino yadda ake bukata ba a da'irar durku da ke jihar agadas in ji mai bima shugaban da'irar dr sanda malam ya kuma kara da cewa a lokacin da kakar da dabinon ta yi kyau sosai lokacin nan kuma kasuwar shi ta sha baya kada ci gaban firar tasu da a a bagana mun lura waɗanda suka yi noman dabino da suka samu buhu tara a bara bana buhu uku ne kaɗai suka samu wannan na nuna cewa akwai matsalar rashin abinci da za a fuskanta bana tunda difa suke kai dabino suna saidawa to sai dai matsalar tashin hankali ta kawo cikas cikin wannan sana'a tasu yankin belbeji maraɗi zandar su ne yankuna na biyu da suke sayan dabino su ma a nan akwai matsalar tunda dabinon algeria ne ake shigowa da shi kuma har ila yau mutane sun canza tabi'unsu na cin abinci abin da ke janyo rashin cinikin dabinon kawara to lokacin da wani minista ya kai ziyara a dirku mun wakilce shi da ya gaya wa gwamnati da ta rika sayan dabino domin baiwa bisashe ko al'ummomin da suke bukatar dabino Yau da 'yan kwanaki da'irar birnin Yamai ta soma rufe wasu shaguna a cikin garin dalilin rashin biyan kudaden lanho kamar yadda abdullahi mamman abdulmalika mai kula da shige da fice na kudade a babbar da'irar ta birnin yamai ya shaida ma rafikatu a tayar Harajin da aka fi sani da harajin kasuwa ko harajin saide-saide bakin hanya da ba cikin kasuwa ba ko cikin kasuwar da ake ga gyara a buɗe masu waɗannan irin harajin ba mu rufe su saboda suna aiki ne yau da gobe don haka rayuwarsu ta dogara idan baka fita ba bashi ba ne gobe ba a tuna maka cewa jiya baka biya haraji ba amma don sana'a a wuri guda kamar zama wuri dindindin tun farkon shekara ko sana'ar kama guri guda ce ko tallace-tallacen waje ko sanduna abun sha ko hagajin famfunan man fetur duk wayannan nau'o'in hagajin mutum ana fitar mishi da sanarwar hagaji a farkon shekara tare da ranar kare aikin takardar in wadan aikin takardar ya kare in baka biya ba haka na nufin akwai hanyoyin da aka girka waɗanda za a bi sai an kai ka biyan kuɗin da ake bin ka rufe shagunan da kuka lura da ake gayi hakan na da alaka ne da rashin biyan harajin da ake bin su dangane da wurin da suka girka sana'ar su Gwamnatin ƙasar Nijar tare da haɗin gwiwar tsarin da ke kula da bunƙasa al'amuran kiwo cewa da Pradel sun girka wata ma'aikatar da ke kula da sarrafa madara. Wannan wata dama ce ta samu ga mazauna garin ta su rinka kasuwancin madarar da nono da kuma sauran kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Mamman Rabi Ula, daraktan ma'aikatar kiwo ta Gaya, ya ma Fadil Alu ƙarin haske a Gaya a e ta yi sa a samun kamfanin sarrafa nono mai kyawu. A yanzu ma magana da nake muku, kayan aiki suna nan an kawo su. Nonon shanu na zahiri shi za a kawowa. domin sarrafa shi a maida shi kamar su yawur cuku da ɗanyen nono da wa'ansu abubuwa da ake iya sarrafawa da nono muna so kayayyakin da muke sarrafawa a nan a kai su a cikin sauran ƙasashe domin a yi amfani da su yadda ya kamata kamfanin nonon gaya yana aiki daidai da litir dubu biyu da ɗari biyar na nono inda muna samu a ƙara mishi girma da kamfanin nan zai samu ci gaba a duk cikin wa'anga maganganun da na gaya muku ma akwai ɗan kasuwancin da za yi kowa zai samu rabon shi. Mun kai la Halidu magatakardar kungiyar malaman makaranta 'yan kontrage Sinasef. A yanzu shine babban magatakardar kungiyar ma'aikatan ƙasa cewa da CNT. Hakan kuma ya tabbatar da shine a yau da sahid studio Kalangu ya tuntube shi. Halidu Munkaila ya maye gurbin Muhammadu Sako ne da ya jagoranci kungiyar tsawon shekaru goma sha shida bayan an gudanar da taron kongres din kungiyar karo na biyar a birnin Yamai a cikin satin nan. yanzu sai rahoton na musamman. Tsarin Garsi Sahela da ke tafiyar da ayyukan shi a yankin Sahel tsari ne da ya soma gudanar da ayyukan shi a watan Maris shekara 2017. Daya daga cikin gurin da ya sama gaba shine taimaka ma kasashen yankin Sahel a fannin tsaro da kuma karfafa tsarin ci gaban tattali mai dorewa a cikin yankin. A cewar Darakta General mai kula da tsarin Francisco Espinoza, sun ba jandarmomi 1,800 horo wannan shekarar 2021 kamar yadda shaida ma nan fudai ahmed Projen Garci Sahel hani ne na kungiyar kasashen Turai da Garci ta Espanya ke jagoranta tare da haɗin gwiwa jandarmarin ƙasar Faransa, Cavalerie ta Italiya da kuma Gar National ta Portugal. Ranar ɗaya ga watan Maris 2017 muka soma zartar da Projen. Gurin wannan Projen shine girkin rukunin dakaru na musamman a cikin jandarmari jandarmari na kasashen resen Sahel gami da Senegal kuma a ƙarfafa musu su iyawar kwarewa bisa fanni kala-kala da kayan aiki ingantattu da samun horo na kwarai kuma za a girka su a faɗin shimfiɗar jason sahel baki ɗaya tun daga mauritaniya har zuwa chadi kusan jandarmu dubu da dari takwas muka baiwa horo da za su kasance a shirye zuwa ƙarshen waga shekara ta 2021 dukan ƙasashen sun nuna sha'awar su. bayan tallafi ga gendarmerie ko shirin garsi yana tallafa ko kawo goyon baya ga al'ummin yankunan? Hakika, jandarmari kuliyomin kunsan ya zame mata sabo na ƙoƙarin kusantar al'umma. Kuma ƙoƙarinmu kullum shine na taimakawa al'umma da ke wurin zuwa kyautatar batun tsaro. Manufar ƙarshe ta Frojan Garci shine kyautatawar bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa cikin mutuntawar ɗan adam da na Jelsi. Mun haɗu da Dakarun Garci cikin yankin Abalak. Dakaru ne da al'ummomi suke yabawa a yau ana iyar cewa aikin da Garsi take nan tana yi ya cimma muran da ake so. Garsi rukuni ne mai kwarayyar gwaninta a cikin dukkan kasashe da aka girka shi. Kuma ga hakan aikin da suka yi a Abala inda aka musu wani kwanton bauna da ya halaka jandarmomi biyar. To amma an kuka je a cikin dukkan kasashen Sahel inda Garsi ta bunƙasa ina ganin za ku samu shaidar al'umma da ke nuna gamsuwarta na samun rukunin dakarun garsi a kusa gare ta. Wani kira gare ku ga al'ummomin yankuna? Zuwa ga al'umma da ke wurin tambayar su kaɗai ne ke da su ba da yarda ga jami'an tsaron su. Musamman ma jandarmeri inda a cikin su akwai rukunin garsi da aka baiwa horo na musamman ga mutunta 'yancin ɗan adam. Al'umma kuma tana iya kusantar rukunin nan na garsi don samun dukkan taimakon da take so. da muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sin burku tare da Hadiza Hassan ɗauke da wato labarun na sashen zabarmanci idan ta kammala akwai muhawarar 'yan jarida tare da Fati Zakari. Ai saurare lafiya. Rakiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba, me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar taki domin sauraron shirye shirye studio kalangu haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar nijar ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin airtel kai hawa na gode lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.